فحشر فنادى sai ya tara mutanensa da mabiyansa don ya Musa da su, sannan ya ɗaga murya ya yi ta kira ya ce,